Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A yau shirin noma zai fara kawo muku wata tattaunawa ta musamman ta masu ruwa da tsaki da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta jagoranta a ofishin murya Amurka da ke Abuja, inda suka tattauna kan batutuwan noma da dama a Najeriya. har ma da matsaloli da kuma hanyoyin da ya kamata a warware su. Baƙin namu sun haɗa da Honorable Ibrahim Waziri babban manomi a jihar Adamawa da Nasarawa, sai Khalid Halilu ƙwararre a fannin kimiyya da fasaha, sai kuma babban manomi a Abuja Khalid Usman. Sun fara tattaunawan ne da duba batun noman shinkafa da hana shigowa da ita da ƙasashen waje. To a yanzu dai barin fara da babban manominmu na farko shine Honorable Ibrahim Abubakar Waziri. To honorable bari ji daga gare ka da yake kai ne babban manomi ya kake kallon wannan batu ne? Eto eh uh, alhamdulillah um, batun na mai yiwuwa ne na hana shigo da shinkafa a karshen ƙarshen wannan shekaran. Don a gaskiya abun da ni na gani da kaina bare ma harkar noman shinkafa yadda mutane suka dukufa a bara da bana suke noman shinkafa da ranin nan yanzu hakan nan don mutane wanda na sani suke noman shinkafa a ranar nan yanzu Allah ya yawa da su bare ma daga gefen da na fito eh, zuwa nan kan hanyar nan ka bi dauki hanya daga nan Abuja zaka je Kano kan hanyar nan duka zaki gani sun yi noman shinkafa ko kuma sun nome shi da damuna sun girbe in Allah ya yarda in gwamnati za ta dan taimaka kaɗan taimakon da za a yi nan a bada iri ingantacce a ba da 'yan magunguna na kashe kwari na kashe ciyawa sannan ba da taki ya ka yi dan ƙara wannan kaɗan na imani har ga Allah ba ma hana shigarwa zamu ba har fitar da shinkafa zamu yi Allah yarda a ƙarshen wannan shekarar nan to kamar ya kake nufi kai ambatan hanyar Abuja zuwa Kano mm. za a samu ana noman shinkafa to shin shinkafan nan ana nome shi a duk Najeriya nan ne yanzu kan eto eh a gaskiya fi sabila tsaman eh, ban san ko ina ba amma inda na sani don inda na fitowa Adamawa dama ba inda ba ma noman shinkafa Adamawa ko ta ina rani da damuna ana noman shinkafa bayan gidan mutum zai ga ya sa shinkafa gefen hanya zai ga an sa shinkafa ko ina zai gani kuma ina tsammanin abin da yasa suke noma shinkafa don lokacin da aka fara an ko borowa aka je kebi aka je aka yi launching aka yi harkan shinkafa sai mutane suka samu labari sai na taraba suka dauka aka ce kashi 95 daga cikin wanda suka je haji daga taraba sun yi amfani da kuɗin noma ne na an borowa kuma yawancin su shinkafan suke noma domin yawancin kasan da muke da shi muna da tafki sosai muna da wajen noman shinkafa a gaskiya to shine nake gani idan gwamnatin za ta kara kaimi kaɗan kadan za ta yi karin in Allah yarda za mu fitar da shinkafa a ƙasan nan gonakinka da kake da su a adamawa da nasarawa me da me kafi nomewa eh to a gaskiya fi sabilillahi ba abun da ba ma muna noma masara muna noma shinkafa muna noma waken soya muna noma riɗi muna noman uh, wake so a gaskiya wa'annan su ne wanda muke nomawa a nan adamawa da kuma a nasarawa to bari dawo ga babban manomi daya khalid ismail bari mu ji daga gare ka kai kuma da kake da gonakinka a wuraren su kuje da daidai a nan birnin tarayya abuja ya kake kallon wannan batu to ajiya madina gwamnatin tarayya ta ɗauki dalaba bugan mu me yasa na ce gwamnatin tarayya ta ɗau dalaba gammo mun shiga yanayi tun da gwamnatin nan ta zo ta yi kirari akan maganar noma za ta samar da shi shekara ta 2015 shekara ta 2016 da 17 da zuwa yanzu da muke ciki to ta yadda za ki san gwamnatin tarayya ba da gaske take ba ba ta shirya akan batun maganar noma ba in ka dubi budget na 2016 nawa ta cire percentage akan noma a cikin budget gaba ɗaya bai wuce 4.6% ba sannan a bara abin da gwamnati ta cire da sunan noma gaba ɗaya bai wuce 6.2% na budget ba an samu ƙari ko na 2.2% da aka samu wannan ƙarin yau mun wayi gari a halin da muke ciki an je kebi da shugaban ƙasa da jama'a da ku 'yan jaridu an ce an yi lancin na a samar da maganar shinkafa to batun magana shinkafa abinci ne wanda ta zama gidan kowa akwai shi muna da al'umma a najeriya sama da mutum miliyan ɗari da hamsin ko da saba'in tamanin ma ake cewa to amma abin da zai baki mamaki da jihar kebbi da jihar kano da jihar jigawa da ake ganin su ne wanda suka fi kowanne noma shinkafa a najeriya babu jihar da take iya noma abincin da al'ummar ta za ta rike ta na wata uku duk wa'annan jihohin wa'annan jihohin ba sa noma shinkafar da za ta iya rike su ta wata uku balantana a sauran jihohin Najeriya amma saboda gwamnati tana da manufa tana da wani neman biyan bukatar ta shi yasa aka saka mutane siyasa aka bar al'umma cikin wahala abinci yake nema ya fi karfin talaka wanda wannan kuskure ne kuma abun kunya ne a gwamnatin da take ta al'umma wanda ta zo da yawun jama'a a ce yau shinkafa tana neman tafi karfin talaka. Sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan tattaunawar ta masu ruwa da tsaki a harkar noma. Yanzu a madadin bakin namu da Madina Dauda wadda ta jagoranci tattaunawar, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar Filhashin Gumel ke cewa a huta lafiya.